A shirinmu na mata a wannan mako mun samu bakoncin wata matashiya 'yar asalin jihar Borno ta kuma ba mu labarin ta. Bakoncin wa muka samu a dandalin namu. To suna na Fatima Gamba Abubakar. To malama Fatima ba mu labarin ki a takaice. To labari na dai ni an haife ni a Maiduguri kuma na yi primary school a Maiduguri na yi secondary a can na yi diploma a can. Me aka karanta a diploma? Na karanta mascom ne. Mascom me yasa ke karanta mascom? eto eh ni tun ina yarinya ina sha'awa irin harka gidan tv da sauransu ina yawan kallon talabijin gaskiya tun ina yarinya shi yasa abin da ya bani sha'awa kenan ko zan iya ba da gudunmawa irin waɗannan bangaren to da aka fara a karatun na jarida zo miki da sauki yadda kike tunani eto eh gaskiya kalubalen da na fuskanta ba su wuce ni mahaifiyata ta rasu na taso a maraici wanda inda aka rike ni aka kuma ɗauko ni daga da an fara rikona a cameroon aka kuma maida ni nigeria so a nan dai na samu tsekon karatun da sauransu daga kuma maidugurin sai aka kuma dawo da ni kano dai amma a hakan dai ban haƙura ba na ci gaba da karatu saboda in cimma abin da nake so To da kin ce kin je kemeru da kika je kemeru an taba boko a kemeru ne? Eh ana yi amma su kin san da faransanci suke yi. Eh. To kawai shi yasa tun da na san dai ba zama na zo yi dindindin ba. Hmm. sai ban sa niyyar in ci gaba da karatun a can ba. Da kika je kemeru kin eh, da karatu? Eh na dakatar da karatun. A wace shekara kika gama karatu? na gama karatu na a diploma na gama shi na ga wajen 2010 2010 eh. lokacin ko eh, gaskiya ko an fara dai irin lokacin suna rigingiminsu a junansu ne ba sa taɓa fararen hula. To a lokacin kukan fuskanci tsoro ko fargaba? Eh akwai eh, fargaba saboda za ki ga da lokacin da suka zo suka fara taɓa fararen hula. Kuna tafiya da mutum haka a hanya a harbe shi kamar maza haka. Mm. to an fi harbe su to kin ga dole akwai fargaba a matsayin ki na mace mai rauni an ta ki a karanta ke ki taba fuskantar yar barazana watakila ya kan hanyar dawa daga makaranta ko zuwa eh ni ban taba fuskanta ba amma wata rana kamar mun je gidan suna ne haka muna dawowa muka ga ana guje-guje mata ashe wai su yaran ne suka biyo su da muka shiga wani kwana kuma lungu haka kawai sai muka gansu a gabanmu da bindigu sun nannaɗe kafafuwan wandunansu da jini ma a jikinsu to a nan gaskiya na ji tsoro sosai har jikina na ji ya fara rawa har na sallama ma irin sai waɗanda suke kusa da ni suke taɓa na in daina kallon su na ji tsoro kamar in shiga wani gida haka dai sai suka zo suka wuce mu mu ma muka wuce to me da ke Kano eto eh kamar yadda na gaya miki maraici na riko na hannu hannu shi ya dawo da ni kano na dawo hannun kanwar mahaifiyata a nan garin kuma nake ci gaba da rayuwa a halin yanzu to ina labarin aiki to aiki gashi nan muna tabawa yanzu da farko na yi aiki da gidan rediyo dandal kura international wanda da muna karkashin freedom radio ne hmm. branch din yanzu aka mai da shi suka yi branch na kansu a maiduguri me hana ki komawa na koma na yi aiki da su tsawon wata shida to kawai na ga ni aikin ne da muna nan ya fi min daɗi da muka koma can kuma sai na ga aikin baya min daɗi na sake dawowa kano sai su kuma freedom suka sake ɗauka na me burinki a wannan harka ta jarida buri na dai bai wuce mu ci gaba da bada gudunmawa da sauran 'yan jaridu ba a kamar yadda muke yi ci gaba da wayarwa da mutane kai tunda wannan harka ce ta wanda ake zuwan dai kafafin yada labarai musamman gidajen rediyo mutane sun samu ci gaba da wayar musu da kai to a ci gaba da wannan abin kuma mu dage. Madalla Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.